faɗin na abin da suke wa? an aiwatar da umarnin fir'auna cikin gaggawa nan da nan sai ga masu sihiri sun zo falamma ja'a saharatu da masu sihirin nan suka zo masu tafsiri wasu yi ta kokarin su kaddara yawan wasu su ce 70 wasu ce 80 wasu ce 30 da in kai Allah dai bai faɗi adadin su ba amma dai zamu fahimci suna da yawa saboda umarnin da ya bayar na cewa a zo da dukkan wani mai sihiri ƙwararren mai sihiri kuma a lokacin babu abin da yake cin abin da ake cin kasuwa da shi irin sihiri saboda haka masu sihirin suna da yawa don haka aka zo da su kowa yana rike da da sandunansa da kuma ainihin igiyoyinsu haka suka zo aka taru a a fadar fir'auna ga annabi musa da ɗan uwansa harun za a yi ƙure za a ƙure su Allah ya takaita mana duk abin da ya faru a wannan a wannan guri a wannan sura bai bayyana mana ba domin abin da ake so a dai bayyana mana shine tahaddin da annabi Musa ya gamu da shi kalubalen da ya gamu da shi da kuma yadda fir'auna da mutanansa suka doge akan ƙarya daga ƙarshe Allah madaukakin sarki kuma ya karya su ya bawa annabi Musa da Haruna nasara ake nuna wa Qurayshawa cewa wannan fada da kuke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ku je domin ga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Harun annabi Musa da Fir'aun ga kuma ƙarshen al'amarin yadda ya kasance wannan shine abin da kissa take so ta nuna don haka sai aka zo da shi a takaice kawai aka dinga nuna maka fayafayen da suke yi wa wannan mawdu'i matashi a hidima kawai aka takaita sauran kuma za a yi maka bayanin su a wani guri falamma ja as-sahratu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun sai annabi Musa ya ce da su to ku jefa abin da za ku jefa ku jefa abin da za ku jefa a nan Allah ya naɗe mana ƙisar domin a ba a can a suratul araf su suka nemi annabi musa alaihissalam ko su su fara ko shi ya fara ƙaru imma an tulƙiya wa imma an na kuna nahnul mulki ƙala bal alku suka ce ko dai kai ka fara ko mu mu fara a nan ubangiji kawai ya nuna mana cewa annabi musa ya gaya musu su fara su fara jefa abin da za su jefa na sihiri za mu ga maganar da suka yi su waɗannan bokaye akwai alamar sun sha jinin jikinsu tun daga maganarsu ya musa imma an tulkiya wa imma an na kuna nahnul mulkin kala alku ya musa ko dai kai ka fara ko mu mu fara kun ga magana cikin ladabi sai suka fara gabatar da ambatansa ma kafin su nasu su imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin su suke so su fara su suke so a basu a basu dama su fara domin duk sanda ake nuna bajinta to na fari ya fito da sa gaba daya zai zo da ƙarfinsa ne to suna so su fito da ƙarfinsa gaba ɗaya don haka suna so su fara da in suka fara suna ga za su cinye gurin to amma ba su cewa annabi musa ba za mu fara sai suka kawo abin cikin sigar ladabi in ma an tulke kuma cikin sigar wato kamar kamar suna roƙo in ma an tulke wa in ma an nakuna nahnul mulkin sigar da suka yi amfani da ita nahnul mulkin ba su ce wa in ma an nulki ba ba su ce ko mu mu jefa ba shi in an naquna nahnul mulkin mu zama mu ne masu jefawar wanda ya nuna maka cewa su suke da buƙatar a ba su dama su jefa to shine wasu malamai suke cewa sun nuna ladabinsu ga annabi Musa alaihi salam tun a karan farko a dalilin wannan ladabi da suka nuna albarkacin wannan ladabi da suka nuna annabi Musa alaihi salam sai Allah ya zarta su da imani razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala al-iman bi ri'ayatihim al-adab ma'a Musa alaihi sun kiyaye ladabi tare da annabi Musa alaihi sai Allah ya azurta musu su da imani to shi kuma annabi Musa alaihi sai ya basu dama tunda shi ya san abin da suke so su kawo shi shirme ne ba gaskiya bane ƙarya ce don haka su fara sai ci alku ko ku fara فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يا إن سك فارا سك جيفا sai suka sihirce idanun mutane kaga Allah bai ce sai suka sihirce zukatan mutane ba saboda ƙarya ce sai suka sihirce idanun mutane sai suka rika nuna musu abinda ba shi shine akai ba sanduna ne da igiyoyi a ƙasa amma ga su suna watsalwutsul suna motsi suna kai kawo kamar micizai nan da nan guri ya cika da micizai suna cefa sai guri duk ya cika da miciji ko ina ka duba kawai miciji ne gashi ne yana ta motsi yana ta kada jikinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta sihirin nasu da girma faja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma amma kuma a ido ne ake ganin shi sihiri a ido ne ake ganin su mucizai amma ba mucizai bane sanduna ne da kuma ainihin a igiyoyi domin a nan sihiri ya sha bamban da mu'jiza sihiri babu yadda za a yi ya iya canza abinda ba ɗabi'arsa ba ne ya zama wannan abin ya canza shi ya zama haka ka duba sanda babu yadda za a yi ta zama jiki ta zama dabba ko igiya ta koma jisim ta koma hayawan ta koma jiki ta koma dabba wannan babu yadda za a yi hakan ba za ta faru ba in ba mu'ujiza ba mai sihiri yana iya yin tasiri ga mutum ta sihirinsa tasiri daga nesa irin abin da wanda ba mai sihiri ba shi kuma zai iya yi idan mai ƙwararre ne in yana kurkusa yanzu mai sihiri zai iya sihiri wani ya kamu da rashin lafiya tare da cewa bai gan shi ba ba su haɗu ba ya jefi mutumin da dafin rashin lafiya daga nesa ya makantar da shi ya gurguntar da shi ya kuruntar da shi duk zai iya yin wannan saboda wani abu ne wanda wani wanda yake da iko kana kurkusa zai iya samun maka zai iya samun maka da wata cuta zai iya zuwa maka dafi abinci ci zai iya daga makami ya daba maka ka mutu mai sihiri kuma amfanin sihirinsa shine zai iya yi daga nesa ba tare da an samu saduwa tsakanin wanda za a yi wa sihirin da shi mai sihirin ba wannan shine gayar abin da mai sihiri yake yi amma ba ya canza wani abu ba daga ɗabi'ar sai koma wata ɗabi'ar daban wannan mai sihiri ba zai iya wannan ba wanda zai iya wannan shine annabi wanda kuma tasiri ne ta mu'ujiza. Mu'ujiza kuma aiki ne na ubangiji saboda haka abinda suka zo da shi Allah sai ya sifanta shi da cewa yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a da suka jefa sandunan su da abin annabi Musa sai ya rika gani kamar sanan suna tafiya guri ya cika da macizai ku suranta yawan bokayen da suke gurin da sanduna da abin da suka zo da su dole ne a ɗabi'ar ɗan adam zai ɗan ji tsoro cewa gaba ɗaya ga ko ina micizai ne kamar suna kai masa hari a ɗabi'ar ɗan adam zai ji tsoro shi yasa Allah ya ce fa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa daga nan sai ya ji tsoro ba wai dan bai san sihiri bane ya san sihiri ne kamar yadda wannan aya take gaya mana falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin annabi Musa ya ce da su falamma alqaw yayin da suka jefa abinda suka jefa ka duba kalmar ilqa kalmar jefawa domin galibi waɗanda suke matsafa in suka tashi tsafi abinda za su yi tsafin jefa shi haka za su yi a ƙas sai falamma alƙau yayin da suka jefa abin sai ga sun zama abin nan micizai ne sai annabi Musa ya ce da su ma itun bihi sihr abin nan da kuka zo da shi ai tsafi ne abin da kuka yi tsafi ne ka duba a karan farko lokacin da suke cewa a ba su dama su jefa da ya tashi sai ya ce alqu an antum duk abinda ma za ku jefa ku jefa wanda yake nuna maka cewa da confidence yake magana yana magana ne cikin gamsuwa da cewa shi ke kan gaskiya kuma za su zai yi nasara zai karya su don haka sai mai damu ya ce duk abinda ma za ku jefa kawai ku jefa da suka jefa din ce ma ji tun bihi sihir dan ya nuna musu bai damu ba abinda kuka zo da shi din nan tsafi ne rufa ne ba gaskiya bane inna Allah sayubtilu ubangiji Allah zai bata shi su zai nuna ƙaryar wannan abin da kuke da kuka da kuka faɗa da kuka aikata ubangiji zai nuna karyarsa domin zai nuna rashin tasirinsa inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin domin Allah baya gyara ayyukan masu barna aikin masu barna ba yadda za a yi kyau domin ɗabi'ar su ita ce barna don haka aikin da za su yi ma barna ce kamar annabi Musa ya ce aikin da kuka yi barna ce ba kuma yadda barna za ta zama abin kirki wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa bi kalimatihi at-takwiniyya bi kalimatihi at-tashri'iyya wa kalimatihi at-takwiniyya ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na shari'a wanda annabi Musa ya zo da shi ko kuma kalmarsa ta kun duk ku gama abinda za ku yi ubangiji da kun fayakun duk zai rushe abin da kuke yi walau karihal mujrimuna ko da kuwa masu manyan laifuffuka irin ku ba sa su kaga ana annabi Musa bai ce da su ba walau tum ayyu mujrimuna bai ce ko da kun ba ya ku masu laifi bai kirawo su gaba da gaba ba da wannan suna saboda a can baya kuna tunawa Allah ya ce da shi wa kula lahu qawlan layyina a gaya masa magana mai taushi mai laushi na haka sai bai fuskance su ba ya ce da su ko da ba kwa ya ku miyagu a zalimai sai ce ko da kuwa masu laifuka ba sa so bai ce su ba amma fa yana nufin yana nufin yana nufin su kuma a nan walau ishara ce zuwa ga gayar irin abin da za su iya yi gayar abin da zai hana Allah ya tabbatar da gaskiyarsa shine su nuna ba sa so ko domin in suka nuna ba sa son gaskiya din za su yi iya bakin yin su na su ga sun yaƙe ta musamman ma su Allah ya bawa ƙarfi ya bawa yawa suke da daula a hannunsu to duk irin abin da za ku yi na ku rushe gaskiya ba za ku iya ba shi yasa Allah ce walau iya bakin iyawar ku za ku yi ba za ku iya rushe gaskiya ba kuma sai Allah ya tabbatar da ita walau karihal mujrimun ko da kuwa masu laifi ba sa so to shine Allah ya ci gaba da cewa وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين to shikenan yanzu an gama abin da za a yi an jefa sanduna annabi Musa alaihi salam ya jefa tashi duk ta cinye abin da suka yi duk ta cinye micizan da suka yi duk ta haɗe su a nan suka fahimci cewa ashe su sihirinsu duk da banza ne annabi Musa shine yazo da mu'jiza duk waɗannan bayanan ubangiji ya naɗe su anan faifan bai kunshe su ba sai kawai aka nuno mana faifan cewa gashi na an gama muqabala an gama munazara an gama gasa annabi Musa ya yi nasara har an samu wasu daga cikin samari sun yi imani fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu fama amana li Musa babu wani wanda ya imani da annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi sai wasu ya matasa daga cikin mutanansa wato matasa daga cikin mutanansa waɗanda suka halarci wannan guri wanda galibi dama in ana irin waɗannan abubuwa waɗanda suka fi zuwa su ne matasa eh? su ne matasa su suke so su ainihin kashe ƙwalƙwatar idansu su ga me zai faru ga wani an ce babban boka ne ya zo kuma ya ƙalubalanci sauran bokayen gari gaba ɗaya to amma shi bai yarda shi buka bane ya ce shi annabi ne to za a je a yi kallo a ga waye zai rinjaye in har ya yayi rinjaye to tabbaci shi annabi din ne saboda haka samari sun je da wannan da wannan niyyar suna zuwa kuma suka ga ƙarshe ga dai abin nan masu sihiri gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujjada fa ulqiya saharat saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin duniya kaga sun tunkuɗe fir'auna guri guda kenan sun imani da ubangijin annabi Musa da Haruna saboda haka samari da suka ga cewa manya-manyan bokayen da su ake ji a gari su kansu sun faɗi sun yi imani kaga dole su masu imani eh lalle wannan gaskiya zo da ita kuma su samari abinda yake cikin kwakwalen manyan gari su baya cikin kwakwalensu domin a wannan lokacin su ba su jima ba ballantana a ce al'ada ta riga ta yi katutu a cikin zukatansu ba su da shekaru saboda haka akwai isti'idadi na abin da duk suka gani na gaskiya su karbe shi nan da nan don haka ana ana ana ana cewa gashi annabi Musa ya nasara gaba ɗaya sai suka ce sun yi saranda su ma sun bi fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum babu wanda suka yi imani da annabi Musa wato in ka dauke batun sahara sai wasu zurriya daga cikin mutanensa wasu malamai suka ce zurriya ana nufin ɗan adadi kankani wasu suka ce ana nufin 'ya'yan waɗanda ya yi wa kiran ya yi wa azin ba su ji ba 'ya'yansu su suka yi imani wasu suka ce ana nufin alu fir'aun wato daga cikin iyalan fir'auna kaɗan ne kenan zai zama min qaumihi a wannan tafsirin min qaumihi ay min qaumi fir'auna kaɗan ne daga cikin mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani irin su matarsa asiya irin su mu'minu ali fir'aun irin su matar stokifansa da mai masa gyaran gashi da sauransu abinda kamar yadda wasu malaman tafsiri ke cewa waɗannan su ne kaɗan da suka yi imani daga cikin jama'ar wato fir'auna kun san fir'auna shi ƙabilar kibdawa ne ba ƙibɗe ne ba ƙibɗe ne su suke mulki kibdawa suke mulki a lokacin banu isra'ila su kuma suna garin abin sun yi hijira yahuda ne sun yi hijira daga wasu wasu gurare sun zo sun zaune garin don haka shi kuma wannan mai mulki sai yake gallaza musu yake kama ƴaƴansu yana kashe yayansu maza yana kama matan yana bautar da su to saboda haka kullum <coughs> addu'a suke yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita suna addu'a Allah ya kawo mafita ya kawo wanda zai tserar da su daga cikin wannan zalunci da jabaruti na fir'auna to shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi Zaka haka sai da suka da ya zo ganin cewa ga shi ya zo domin ya kubutar da sunan da nan sai suka yadda da shi amma daga cikin kibdawa ba kowa ne ya yadda da annabi musa salam ba musamman ma ana jin tsoron fir'auna to su ya kasance hatta cikin mutanen banu isra'il din ba kowa yake iya fitowa ya bayyana imaninsa ba saboda yana jin tsoron abin da zai faru gare shi daga fir'auna da ainihin zabaniyawansa amma magana wacce ke mafi rinjaye cikin da malaman tafsiri suka faɗa a wajen kalmar zurriya suka ce ana nufin ‘ya'yansu domin zurriya tana zuwa da ma'anar ‘ya'ya zurriyatun ba'duha min ba'd kamar yadda Allah ya faɗa wato ‘ya'ya wasu sun zo bayan wasu sashin su daga sashi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum saboda tsoro na fir'auna wa mala'ihim da shugabanninsu an ya yaftinahum don kada ya fitine su A nan za mu ga Allah maɗaukakin sarki da ya ce ala haufin min fir'auna sai ya ce wa mala'ihim ba ce wa mala'ihi ba wasu malaman suka ce wannan damiri damiru ta'azim ne saboda fir'auna yana ganin shi babba ne saboda sai aka yi amfani da kalmar damiri na jam'i ala haufin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'ihi shi fir'auna din wasu kuma suka ce a'a damirin yana koma ga zurriya din ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa zurriya bisa tsoron fir'auna da kuma shugabanninsu su yaran matasa ko da yaushe idan wani abu ya zo na gaskiya suna so su rike to in kuma akwai na sama da su za suna jin tsoronsa kan su karɓi gaskiyar nan kuma na sama da su ya dinga gallaza musu kuma ta shi ma na sama da su ɗin yana jin tsoron fir'auna ɗin ne domin kun san yadda zalumai suke idan aka samu a gida wani yayi laifi to aka zo ba wai za a hukunta mai laifin ba ne kawai in aka tashi gaba ɗaya gidan za a hukunta saboda haka duk wani wanda yake gidan sai ya ta kaffa kaffa kada a yi laifin in aka samu wani wanda zai yi abin da shi shugaban baya so to za a yi kokarin a danne shi kada yi don haka kaga shugabannin yaran nan iyayensu za su ji tsoron a ce ‘ya'yansu sun zo sun imani da annabi musa suna jin tsoron mai zai faru idan fir'auna ya ji labarin gidan wani akwai mumini watakila ya aika zabaniyansa a rusa gidan duk waɗanda suke gidan a kamo su ko a kashe su sauraka duk gidan sai ake jin tsoro za ku ga irin wannan hatta yanzu a isra'ila ai za ku ga abin da take yi kenan idan aka samu ɗan ƙunar baƙin wake ƙunar wake a cikin yahudawa in aka tashi sai a rusa gidansu gaba daya saboda haka da iyayensa da danginsa da kandansa duk gaba daya sai dai su je su san inda suka kai kansu amma za a yi hukunci ne na gaba daya ko a turo jiragen sama su dinga yin mai uwa da wabi ana jeho abin da makamai daga sama kawai wanda aka samu a kashi tare da cewa ga wanda suke ganin shi ne ya yi musu shi tun da ya yi ƙunar baƙin wake ya sadaukar da kansa shi ya yi shahada to bara a hukunta dukkan wani wanda yake da alaka da shi kuma a hukunta sha'ab din gaba daya al'ummar gaba daya ma a hukunta ta to shi yasa wasu daga cikin shugabannin su yaran sai ya zama suna jin tsoro ubangiji ya faɗi wannan domin ya nuna maka ƙarfin imanin yaran wato duk da cewa akwai tsoron jabaruti na fir'auna da kuma shugabanninsu wannan bai hana su imani ba saboda haka kalmar ala a cikin wannan siyaki tana nufin ma'a ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ay ala khawfin ma'a khawfin min fir'auna tare da suna jin tsoron fir'auna kalmar ala zo da ma'anar ma'a wa yut'imuna at'ama ala hubbihi ay ma'a hubbihi wa ata al-mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi kalmar ala takan zo da ma'anar ma'a don ala khawfin min fir'auna ay ma'a khawfin min fir'auna duk da suna jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da ainihin shugabannin su an yaftinahum kaga anan ba ce an yaftinuhum ba sai aka dawo da zamirin ya zama na mutum daya an yaftinahum kada ya fitine su shi wa shi fir'auna wanda zai nuna maka kenan daman su ma mala'u din su ma shugabannin duk suna yin duk suna yin abin da suke yi ne saboda fir'auna din an gane shi yasa sai aka dawo da maganar kansa shi kadai aka ce an yaftinahu saboda ka fir'auna shine fitinan nan shine yake sabbaba ma wasu su fitinu wasu wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina musrifin kaga wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa suke jin tsoro din domin fir'auna la'alim fil ardi mai kaharu ne mai mulkin kama karya ne a doron ƙasa la'alim fil ardi ay la zu ghalabatin fil yana da ainihin rinjaye mulkinsa ya shimfida mulkinsa duk fadin kasar masar yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu ta min tahti afala tubsirun sauraka yana jin mulkin masar duk gaba ɗaya a hannunsa yake don haka yana da ikon ya yi duk abin ya ga dama to kaga wannan zai sa dole su ji tsoronsa la'alim fil wa innahu la min al musrifin sannan kuma mai wuce iyaka ne hatta a cikin zalincin ma ba kowane azzalimi bane zaka kwatanta shi da fir'auna zalincin fir'auna yayi nisa akwai zalincin da ya kai mutum ya ce shi Allah ne akwai zalincin da ya kai ya ce a daina bautawa kowa sai shi in ma akwai wasu abubuwa da ake bautawa banda shi to duk kananan ne shine babban ana rabbukumul a'la wato ku je duk ku rike ababen bautan naku amma ni ne babban ba haka babu babu babu zaluncin da ya kai wannan akwai zaluncin da ya kai ka ce mutane ba su da damar su yi tunani su zaɓi abin da suke ganin shi ne daidai sai abin da kai kake ganin shi ne daidai ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ce duk ba ba ni da abin da zan dora ku akai sai ra'ayina to ba za a bi ra'ayin kowa ba haka fadar fadar fir'auna ko gwamnatin fir'auna gwamnati ce ta istibdadi gwamnati ce ta kama karya ba a barin mutane su faɗi ra'ayinsu a ji mai suke so ko mai ya kamata a yi ko a yi shawara da wasu wanda ya kamata a yi shawararsu a'a gwamnati ce ta la'urikum illa ma'ara za ka samu har a cikin mu'amala ta mutane kai ko a cikin ma'aikata za ka samu wani shugaban wani daraktan haka yake ta'amuli da ma'aikatansa ma'urikum illa ma ara ba yadda za a yi ko a makaranta ko headmaster da shi da malamansa ma urikum illa ma ara to galibi irin wannan shugabancin ba inda yake zuwa babu inda yake zuwa domin karshensa zai lalace za a samu fitintunu kuma ba za a samu ci gaba ba domin duk zai kankane komai ya yi centralizing din komai ya dama sai an komai za a yi sai an gan shi idan ko za aka yi a makarantar ko a ma'aikatar za a so masa lemu sai an je an gaya masa za a so ma wani lemu saboda ma'urikum illa ma'ara sauraka fir'auna ya kai matuƙa wajen kankane abubuwa da zalunci da abin nan ku duba lokacin da sahara suka yi imani me yace amintum lahu kabla an azana lakum ya za ku imani kafin ba ku izini kaga ya nuna cewa komai fa kawai shi yake yi sai abin da ya ce kawai za a yi saboda haka addinin ma sai ya ce a yi in ba ya ba da izini ba to ba za a yi ba imanin ma ba za a yi ba sai ya yadda a yi to shi yasa Allah ce wa innahu da minal musrifin lalle fir'auna yana daga cikin waɗanda suke masu ƙetare iyaka masu wuce gona da iri don haka a cikin al'amuransu gaba ɗaya fir'auna ya wuce iyaka mhm. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين نعم. فقالوا على الله توكلوا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين تو to kun ga tunda su 'yan kaɗan ne suka yi imani da annabi musa sannan kuma ga jabarutun fir'auna ga jabarutun zabaniyawansa da zaluncin zabaniyawansa babu shakka za a ci gaba da tsangwamar duk wani mumini da aka sani duk wani mai imani idan fadar fir'auna ta san mumini ne kai tsaye a tsangwame shi idan kuma ma bata sani ba a gidansu ma za a tsangwame shi ce zai jawo mana bala'i don haka mutanen gidansa ma za a tsangwame shi don haka yanzu banu isra'il waɗanda suka yi imani da annabi musa da waɗannan matsafa gaba ɗaya sun shiga cikin hali na tsangwama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke labarta mana suna faɗa ƙalo uzina min ƙamle an na, wa min ba'di ma ji na, an cuce mu an nuna mana tsangwama an sa mana ƙahon zuka an nuna mana karan tsaran tsana min qabli an na kafin ka zo gare mu kafin ka zo da niyar ka cece mu wa min ba'di ma ji na, bayan ma ka zo kuma mun yi imani da kai an ci gaba da cutar da mu to dole ne annabi musa a nan ya kwantar da hankalinsu ce to kada ku damu da cewa sun fi mu yawa kada ku damu da cewa su ke da mulki mu sani mu mun jingina ne da bangon da ya fi ƙarfin a datsa shi ko a kayar da shi domin mu mun dogare ne da Allah don haka sai annabi Musa alaihi salam ya shiga a ta'abi'atul ruhiyya kamar yadda ka sani cewa ko sojoji na musulunci in za a fita da su yaƙi to sai an musu hudu ba an nuna musu cewa to gafa za ku je ne domin ɗaukaka kalmar Allah su fahimci cewa wani imani ne yake ingiza su ma'ana injin da yake motsa su imani ne da Allah to shi da annabi Musa ya shiga ainihin at-ta'bi'ar ruhiyya ga mutanansa qala Musa ya qaum annabi Musa ce ya ku mutane na in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah fa'alaihi ta tawakkalu to gare shi shi kadai za ku dogara in kuntun musulmin, in kun kasance masu masu mi kauya anan annabi Musa alaihi salam sai dora su akan abubuwa guda uku abu na farko imani na biyu tawakkali na uku islam al-iman wal tawakkul wal islam imani gaskatawa daga zuci cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta babu wani abin da za a bautawa sai shi islam kuma aikatawa da gabbai aikatawa da gabbai cewa abin nan da suka yadda da shi kuma za su yi aiki da shi a zahiri sannan kuma su yi tawakkali ga Allah za su dogara ga Allah cewa ubangiji shi kadai ne wanda zai iya taimaka musu a cikin wannan fafutuka da gwagwarmaya da suke yi babu wanda zai taimaka musu ba Allah ba tawakkali baya samuwa sai da imani da musulunci tattare da mutum in mutum baya da imani baya da musulunci tare da shi to ba za ka same shi mai tawakkali ba domin tawakkali shine tafwidul amri ila Allah ka kakkaba komai ka mika al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah shi ake nufi tawakkali shi ake nufi tawakkali ka kakkabe komai kada ka ɗauka cewa akwai mai iya yi maka ba Allah Allah na iya sanya wani ya zama sila amma dai shi ne mai yi ɗin a iya samun asbab amma asbab ɗin nan ba su ne ke tasiri ba ubangiji shi ke tasiri to wannan ba zai yiwu ba idan babu imani a cikin zuciyar mutum shi yasa annabi musa salam ya haɗa tawakkalinsu ya gina shi akan sharaɗi biyu in kuntum amantum billah in kuntum muslimin in kun yi imani da Allah in kun zama musulmi fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah shi kadai don haka tawakkali makami ne ba kankane ba ba kankane ba shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa zamu ga a gurare da daban-daban ubangiji yana hada ibada da tawakkali fa'budhu Wata tawakkal alai domin ibadar da zaka yi wa Allah ita kadai wato ibada ba za ta yiwu ba idan babu tawakkali ga ubangiji idan baka mayar da al'amarinka ga ubangiji ba ibadan ma ba za ta yiwu ba shi yasa ubangiji yake hada su a guri guda qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ala allahi sai waɗannan mutane daga jin abin da annabi musa alaihissalam ya gaya musu nan take sai suka mai ƙauya ba tare da bata lokaci ba faƙalu wannan fa'udin littafin ne yana faɗa musu ba wata-wata ba wata-wata sai suka ci. alallahi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ka tseratar da mu bi rahmatika da rahamaka min alqawmil kafirin daga mutanen da suke kafirai kaga anan bayan sun ce ala Allah tawakkalna sai kuma suka yi addu'a ala Allah tawakkalna rabbana wanda zai nuna maka tawakkali baya wato addu'a bata kore tawakkali kada mutum ya ci shi ya yi tawakkali ba sai ya addu'a ba a'a addu'a la tunafi tawakkul bi alallah shi yasa suka ce alallahi tawakkalna sai kuma suka ce rabbana domin yana daga cikin tawakkali din al'akhdhu bil asbab al'akhdhu bil asbab shi ma yana daga cikin tawakkali Ka yi riko da sabab mutum yana jin yunwa sai ya ce tawakkaltu alallah shi ba zai je nema abinci bai ci tawakkaltu alallah ai sai ya je ya nemi abinci ya ci wannan shine tawakkalin amma yadda yadda a wani a wani lokaci koyarwa ta sufanci aka ringa suranta tawakkali da cewa tawakkali shi kansa tawakkali wani mukami ne na baya baya yan ajin tubarkalla suna wuce shi yan ajin tubarkalla suna wuce tawakkali to in suka suka kakkaba tawakkali sun kakkabe dukkan wasu asbab ba sa riko da wani sabab don haka sai a ce ka zauna a masallaci ka rike cirbinka ka sa gaban ka gabas ka yi ta 'yan sallolinka ka yi ta 'yan addu'o'inka da zikiranka ka fita neman abinci idan ubangiji ya kaddara cinka da shanka zai kawo maka abincin har cikin masallaci ai bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci ka duba irin wannan tauhidi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci ko a ce rabon kwado ai baya hawa sama don haka ko ya fita zai dawo ya same shi a masallaci in ka duba ihya ulumuddin littafin gazali Allah ya ji kansa da rahamarsa Abu Hamid al-Ghazali babin tawakkali irin yadda ya ringa suranta tawakkali kenan yana daga cikin tawakkali ka fita ka shiga dokar daji inda babu abinci babu ruwa babu abin sha ba gari gaba ko baya ka shiga kuma ba guzuri tare da kai wannan tawakkali ne. tawakkali ne cewa mutumin da zai aje abincin ya ci yanzu ya aje na gobe to wai wanda ya fita daga cikin zumratul mutawakkili haba shi yasa suka ce a a a abubakar lokacin da aka nada shi khalifa kun ga ai ya fita da da yadukansa zai shiga kasuwa zai je sai da aka ce khalifa kuma ina za ka yi ce ah, to zan bar iyalai na ne da yunwa ka ce to an kuma ka tafi masalih na mutane mutane suna bukatar ka domin kai yanzu kai ne shugaba kowa kai zai nema don haka ka dawo mu sa maka albashi a baitul mali duk wata kana da albashi da zamu biya ka tunda zamu tsare ka ka fita neman abinci a bisa yadda suke suranta tawakkali sai na abubakar ba a cikinsu annabi yana aje wa iyalan gidansa abincin shekara yana aje musu abincin shekara fadak na khaibar aidun na dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an aje su ne daga ciki ake ebo abincin shekara da za a ba su a bisa wancan wancan tunani ko wancan akidar wannan duk ya saba wa tawakkali to kaga wannan ya nuna maka cewa ba a fahimci tawakkali ba tawakkali baya kore addu'a har ma ta kai ana cewa wai annabi ibrahim alaihi salam wai lokacin da aka je jefa shi cikin wuta da majaujawa aka harba majaujawa din kafin ta dare cikin wuta din mala'ika jibril ya zo ya ce allah ya turo shi yana buƙatar taimako wai sai ya ce wa jibril hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wai sai annabi ibrahim ya ce wa jibrilu hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san me nake ciki wannan ya isa ba sai na roke shi ba sai suka ce wannan ya nuna kenan idan mutum ya rika baya addu'a haka wannan duk na farko dai wannan magana ƙarya ce ƙarya aka yi wa annabi ibrahim addu'o'in annabi ibrahim cike suke a cikin alƙur'ani ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات كاسونا ديوا أشكال القرآن a lokacin da yake waɗannan addu'o'in Allah bai san me yake ciki ba ko shi bai san Allah ya san me yake ciki ba ai ya sani haka addu'o'in Allah bai suna nan cike da alqur'ani a zo a ce wai ya ce tun da Allah ya san abin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba saboda haka wai su bayan Allah in suka suka suka cika suka wato batsi ba sa addu'a sai dai su yi ta bautar Allah kawai bautar tsantsa ba sa cewa ba mu wai in yace suka ce su ba mu wai kamar suna neman wani wani abu kenan kamar suna neman wani lada wannan kuma duk kuskure ne a fahimta shi yasa anan alqur'ani yake nuna mana duk da sun ce alallahi Allah tawakkalna sai kuma suka yi addu'a suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin ya ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai kada ka sanya mu fitina wato la taftin bina fir'auna wa qaumuhu kada ka fitinci fir'auna da mutanansa da mu ta hanyar ka ba su nasara a kanmu su ga sun murkushe mu sun kashe mu sai su fahimci cewa a ah, to inda a ce akan gaskiya suke ai ba za mu yi nasara akan su ba tun da har muka yi nasara akan su wanda ya nuna ba gaskiya suke kai ba kaga shi kenan an ƙara batar da jama'a suka ce to ya ubangiji kada ka ba ka sanya fir'auna ko jama'ar fir'auna da wawayen gari ko da jama'ar gari da basu gane ba ka ɗora abokan gabanmu a kanmu wannan ya zama fitina gare su ko kuma mu kada ka ɗora su a kanmu ta yadda za su yi ta azabtar da mu har wasu daga cikinmu su kasa jurewa wasu masu yi ridda haka wannan ma fitina ce to kaga anan anan malamai suke cewa idan muka duba za mu ga waɗannan bayan Allah da suka yi imani da annabi Musa alaihissalam a lokacin sai suka ƙaddamar da maslahar addini a kan maslahar su sai suka fara roƙon maslaha ta addini suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin wa najjina bi rahmatika ita ce addu'ar da ta shafe su su ya ubangiji ka tserar da mu da rahamarka min alqaumil kafirin daga mutanen da suke kafirai ka tseratar da mu daga mutanen da suke kafirai sai suka gabatar da addu'a Allah ya ubangiji kada ka sanya mu fitina mutane su kasa gane addininka sai da suka yi wannan addu'a sannan sai suka roƙi su kuma ubangiji ya tserar da su kaga anan sun gabatar da maslahar addini akan maslahar su to haka kullum masu kyakkyawar fahimta suke a cikin komai ba sa gabatar da maslahar su suna gabatar da maslahar addini ne kafin maslahar su su ta zo sai suka ce wa najjina bi rahmatika ka tsiratar da mu da rahmatka kaga sai suka ce bi rahmatika domin ba sa yi wa Allah gorin su sun yi imani ba su ce ya ubangiji kaga fa mu mu'mine ne mun yadda da kai ya ubangiji a'a sai suka nuna rahamar ubangiji suke nema ubangiji shi yake goranta maka da imaninka ya munnuna alaika as aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an ahdakum lil iman ubangiji shine zai goranta muku cewa ya nuna ya sanya ku mu'mine ba ku za ku goranta ubangiji kun yi imani ba to don haka sai suka kakkabe dukkan wani abin da zai sa su jiji da kai tunda a wannan makami makami ne na tadarru makami ne na tazallul na kaskantar da kai ga ubangiji sai suka nuna rahamarsa kawai suke nema sai suka ce wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ka tseratar da mu daga rahamarka da rahamarka daga mutanen da suke kafirai waɗanda suka kafircewa gaskiya suka ɓoye gaskiya alhalin sun santa gashi mu mun yi imani da kai mun dogara gare ka ya ubangiji ka dube mu da idan rahamarka ka tserar da mu sai Allah ya ce mai وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين to shikenan <clears throat> Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi kuma sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa an tabawwa ali qaumikuma bi misra biyuta ku tanadarwa ku zaunar da mutananku a cikin gidaddaji a cikin garin Masar waj'alu biyutakum qibla kuma ku sanya gidaddajinku su zama alqibla wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa bashiril mu'minin kuma ku yi bushara ga mutanen da suke wa bashiril mu'minin kai da mutanen da suke mu'minai anan Allah madaukakin sarki yana gaya musu dalilin da zai sanya a tsayar da su a tsayar da bani Isra'ila daga Fir'auna da mutanansa da kuma hanyar da za a tsayar da su ubangiji ya nuna musu su koma ga Allah su rike ubangiji su rike Allah shi kadai su koma su ci gaba da addu'a ubangiji zai tsayar da su yake cewa wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa wannan shi yake nuna shi ma annabi ne tare da shi wahayin sai ya zama gare su gaba daya an Ali ƙaumi kuma bi misra biyuta ku zaunar da ainihin jama'ar ku ko mutanen ku a daji a cikin masar ku zaunar da su wasu daji. domin fir'auna bayan ganin cewa ga wasu sun yi imani da annabi Musa alaihi salam shi da zabaniyansa sai suka shiga tsangomar annabi uh, suka shiga tsangomar annabi Musa da jama'arsa don haka gidaddajin su ma aka dinga kwakwacewa ana musu ana musu rusau wuraren ibada su aka rika rushewa to shine sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa cewa su keɓe guri guda can a samu koda tantuna ne a sa a ɓoye su dinga ibada su su haƙura da waɗancan gurare da fir'auna ya kwakwace musu da masallatansu da ya rurrushe musu su koma su riki wasu gidan dajin. sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa da Haruna a matsayin su na shugabanni yace an tabawwa kuma bi misra masar gari ne mai girma iklim ne wato yanki ne babba musamman a wancan lokaci ba wai ya tsaya ne ya takaita ne a iya wannan yanki na yanzu ba yana da faɗi da ya wuce haka a da to a cikin wannan yankin ku koma ku samu wani guri ko da tantuna ne ku kafa ku zauna a ciki Waje waj'alu buyutakum qibla kuma ku sanya gidaddajinku su zama gurin sallah ku rike su su zama gurin sallah malamai sun yi sabani wajen fassara waje waj'alu buyutakum qibla wasu suka ce waje waj'alu buyutakum qibla wato ku mayar da gidaddajinku ku masallatai ku riƙa sallah a ciki wasu suka ce a ana nufin ittakhidhu ittakhidhu masallakum fi buyutikum kowa yayi sallah a gidansa akwai bambanci tsakanin fassara ta farko da ta biyu fassara ta farko ku mai da gida ya zama masallaci kuna taro a cikin kuna sallah fassara ta bi a'a kowa ya sallah inda yake a gidansa an gane ko kamar a ce akwai tsoro da zai hana a fita masallaci sai a ce kowa ya sallah a gidansa ko akwai hadari da zai hana ainihin a fito saboda ruwan sama ko caɓi ko duhu mai tsanani a ce kowa ya sallah a gidansa ko akwai 'yan fashi a waje allah tsare mu ko akwai wani abin a wata dabba a ce kowa ya salla a gidansa kaga anan ba haduwa za a wani guri a yi ba kowa nashi zai yi shine fassara ta wasu kuma suka ce ana nufin waj'alu biyutakum qibla ay ij'alu biyutakum mutaqabila ku sanya gidaddajinku kusa da kusa masu kallon juna ma'ana ku dunkule a guri guda ma'ana ku kafa unguwarku tunda ana tsangwamar ku ku koma wani guri guda ku kafa ku unguwar da zama gidaddajinku a kurkusa kusa da kusa saboda haka ko wani hatsari ne ya tunkaro ku to za ku san ainihin yaya yaya za ku fuskance shi malamai suna cewa a cikin wannan aya annabi musa salam yana nuna wa mutanensa cewa yana da kyau su koma su rike ubangiji su bauta wa allah a duk inda suke shi yasa ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya ainihin dame shi kana iza hazamahu al-amru fazi'a ila sallah yakan yi gaggawa zuwa ga sallah Allah ya ga annabi Musa ya ce wa bashiril mu'minin kayi wa mu'minai bushara anan sai aka takaita umarnin wa bashiril mu'minin ba a ce wa bashira ba domin annabi Musa anan shi kadai ne shugaba don aka shi aka ɗora wa ainihin um, abin nan shi aka dora nauyin yayi bushara din to kuma yayi bushara ga mutanensa inda yake ce musu asarar bukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malu ba da dadewa ba ubangiji zai halaka abokan gaban ku kuma ya ba ku kasa ku zama ku ne khalifofi ku za kuma ya gurbin kasa domin ya duba ku kuma ya za ku yi naku aikin Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله السميع العليم من rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu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 mu da wannan yammaci mu da sake saduwa a wannan masallaci na alhaji indimi wanda yake a jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar laraba hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda kuma ya yi daidai da nawa ga wata? Hmm? uku ko? wanda ya daidai ga watan uku wanda ya daidai da uku ga watan tara shekara ta miladiya 2008 wannan kuma shine majalisunmu na hudu inda muke cikin tafsirin surat yunus muna kuma cikin kissar annabi musa alaihi salam mun ce kissar annabi musa alaihi salam a cikin wannan sura za mu iya raba ta faifai faifai wanda yanzu za mu shiga faifai na uku a jiya mun tsaya akan tamanin da 87 ko haka ne ko za mu tashi kan tamanin da 88 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملعه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم <coughs> النبي موسى عليه السلام kamar yadda muka karanta a jiya Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi shi da ɗan annabi harun akan cewa su samar wa da banu isra'ila gidaddaji a wannan gidaddajin kuma a nan za su riƙa bautarsu bayan fir'auna ya gallaza musu shi da zamaniyawansa ce yi musu gidaddaji sannan kuma su riƙi gidaddajin nan nasu a matsayin guraren sallah annabi musa alaihi salam ya umarce su da su koma ga allah su ci gaba da bautar allah suna addu'a domin allah maɗaukakin sarki ya samar musu da mafita addu'a da yawaita sallah suna daga cikin abubuwan da suke kawo wa mutum mafita a lokacin da ya shiga cikin kunci lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa yana daga cikin abin da koyarwar musulunci ta nuna yawaita sallah da yawaita addu'a yana sanya mafita ga mutum cikin al'amarin da yake ciki wanda yake mai na tsanani Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sahi biro ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis salati bis sabri wasu salat ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako wajen Allah bis sabri wasu sala ta hanyar yin haƙuri da juriya da kuma ta hanyar yin sallah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya tabbata a hadisi kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah duk sanda wani al'amari ya dame shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah har ma a wasu lokuta yakan ce a rihnati ya bilal ya bilal ka samar mana hutu ka samar mana kwanciyar hankali ta hanyar tayar da sallah to annabi musa alaihi salam ya umarci banu isra'ila da yin wannan sannan shi ma kuma sai ya ɗaga hannu ya fara addu'a domin dukkanin hanyoyi sun an kai ƙarshe a tura ta kai bango duk wasu hanyoyi da annabi musa alaihissalam zai bi na ya ya gamsar da fir'auna da zabaniyawansa waɗannan hanyoyi ba su yi amfani ga fir'auna ba don haka yanzu babu abin da ya rage illa annabi musa alaihissalam ya ɗaga hannu ya yi addu'a allah maɗaukakin sarki ya sanya hannunsa cikin lamarin وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا النبي موسى يا أبنجي للي كي كابا وفرعون دشيد زبانيا وانسع كابا زينة وأموالا كوا دوكيوي في الحياة الدنيا أتكون رأيوة دنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يا أبنجي ƙarshen al'amarin shine su ɓatar da mutane daga kan tafarkinka Rabba tmis ala amwalihim ya ubangiji ka bice dukiyoyin nan nasu washdud ala qulubihim ka daure zukatansu fala yu'minun hatta yarawul azab alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani wannan ita ce addu'ar da annabi Musa alaihi salam ya daga hannu yake yi ya ubangiji ga fir'auna da shi da jama'arsa da shi da 'yan fadarsa ka ba su dukiyoyi masu yawa ka shimfiɗa musu mulki ka ba su kawa iri-iri kayan daɗi da duk abubuwan da suke bukata ka ba su amma kuma wannan maimakon su yi amfani da wannan wajen su gode maka wajen su yi maka da'a wajen su bauta maka kai kaɗai wajen su yarda da manzanka maimakon su yi amfani da dukiyarsu da abin da ka ba su na ni'ima sai ya kasance sun yi amfani da su wajen su kafirce maka wajen su yaƙi da'awa wannan annabi musa alaihissalam yana ba mu labarin waƙi inda ya tarar ne wato fir'auna da shi da jama'arsa da manya-manyan fadawansa suna amfani da dukiyarsu wajen su hana mutane ainihin shiga addinin allah suna amfani da dukiyarsu wajen su kwaɗaitar da mutane kansu guji annabi musa alaihissalam wato dukiyar nan ta zama makami a hannunsu wanda suke yaƙi da gaskiya da wannan dukiya don haka annabi musa alaihi salam lokacin da ya daga hannu yana addu'a yana gaya wa ubangiji cewa ya bice wannan dukiyar tasu yana yin haka ne domin al'umma ta kubuta idan har wannan dukiya ta ci gaba da zama a hannun fir'auna da shi da jama'arsa to babu shakka mutane kuma za su ci gaba da ɓacewa shi yasa ya ce liyo zillo an sabilik ka ba su wannan amma ƙarshen al'amari wannan lamun ɗin ta cikin liyu zillu an sabili lamul aqiba ce malamai sun faɗi maganganu da ba ma akan wannan lamun ɗin amma magana mafi inganci lamul aqiba ce wato ka yi musu haka amma aƙibar al'amarin shine za su ɓatar da mutane daga kan tafarkinka saboda haka taimako ne ga al'umma ka raba ainihin waɗannan mutane da dukiyar da suke da ita da kawar da suke da ita da abin da suke wa mutane alfahari da shi kaga kamar yadda bahaushe yake cewa raba mugu da makami ibada idan aka raba su da wannan to mutane za su samu sararawa to shi da annabi Musa alaihi salam yake ba da labarin waƙi'insa wanda kuma wannan waƙi din shine yake faruwa a koda yaushe a ko ina waɗanda suke yaƙi da da'awa suke yaƙi da gaskiya sukan yi amfani da dukiyarsu wajen su rudi wasu ko kuma a sayi wala'in wasu wasu a sayi goyon bayansu ta hanyar ba su dukiya to idan har wannan dukiya ta ci gaba da zama a hannun waɗannan to wani mugun makami ne a hannunsu za su ta yi wa ainihin gaskiya karan tsaye da shi shi yasa annabi Musa yake wannan addu'a yace rabbana li yudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim ya Allah ka bice dukiyoyinsu Iqmis ala amwalihim wasu malamai suka ce ya abinda yake nufi ka halaka dukiyoyinsu ka kawar da dukiyoyin gaba daya su nemi dukiyoyin su rasa ka saukar ma dukiyoyin abinda zai gusar da su a wata fassarar kuma daga cikin fassarar salaf wasu malamai suna cewa ma'anar iqmis ala amwalihim shine ka canza wato ka bice ka canza yanayin dukiyar an ce a wannan lokaci da ya wannan addu'a dukiyar da suke da ita kowa ya je ya buɗe taskar dukiyarsa sai ga kawai wani mulamulan duwatsu ne kawai a ciki abinda duk mutum ya ajiye wanda yake mai tsada idan ya zo ya buɗa maimakon ya ga abin sai ga kawai wasu manya-manyan duwatsu ne kawai a ciki akwatin dukiya akwatin gwal da zinare ya zama ainihin duwar watsu ko mai mutum ya ɗauko ya buɗa sai ga duwar watsu wanda yake manomi ne ya tara dukiyarsa ta noma a cikin rumbu yana buɗa kawai sai ya ga wasu manya-manyan duwar watsu ne kawai a ciki to wannan sakamakon addu'ar annabi musa alaihi ya ce washdud ala qulubihim kuma ka yi kulli a kan zukatansu ma'ana ka rufe zukatansu domin zukatansu kuma yanzu babu wani abin da zai shiga na gaskiya tura ta kai mango duk abin da zan faɗa na faɗa to ya ubangiji ba za su yi imani ba har sai lokacin da suka ga azaba karara gadangadan a kansu falayu yu'minu hatta ya rawar azabar alim ba za kuma su yi imani ba sai sun ga azaba wacce take mai tsanani a wannan lokaci kuma don sun yi imanin imanin ba zai amfane su ba duk lokacin da wasu suka yi imani bayan ganin azaba gadangadan wato halaka ta doso su kai tsaye to wannan imanin kuma zai zama imani ne da yake sabiqul li awani wato ya riga ya makara wanda ya yi wannan imani ya makara to wannan ita ce addu'ar da annabi musa alaihi salam ya yi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya tabbata a cikin hadisinsa lokacin da aka kamo asra badrin bayan an gama yakin badar an kamo fursunonin yaki daga kafiran ƙuraishawa shawa da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi shawarar sahabbansa yaya za a yi da waɗannan fursunoni ga dai irin abin da suka nuna mana na kiyayya a cikin su ga manya manyan kafirai to ya za mu yi da su nan sayyidina abubakar da wasu wanda suka goyi bayansa suka ce mu muna ganin ya kamata a karɓi fansa daga wajensu wato kowa ya yi belin kansa ta hanyar ya ba da wani abu a sake shi wanda ma bai iya bayar da wani abu ba yana da wani abu da ya sani na ilimi to ya sanar da 'ya'yan habbai wannan ilimin a sake shi sayyidina umar ya ce a'a shi yana ganin tunda sun nuna mana ƙiyayya da gaba kuma fitowa suka yi da niyyar su kashe mu yanzu kuma muka samu dama a kansu ya kamata kawai duk a kashe su kuma ina ganin yadda ya kamata ma a yi kowa kawai ka hada shi da ɗan uwansa wanda suka fi kusanci shi zai daki wuyayensa maimakon a ce ma ɗan uwanka a bama wani ya kashe shi ka zo kana jin haushinsa wata rana kishi ya kwashe ka kace ka rama a kowa a haɗa shi da dan uwansa wannan shawarar na Umar kenan to shi ne annabi sallallahu alaihi yake cewa na Abubakar masaluka masalu Ibrahim misalin ka misalin annabi Ibrahim lokacin da yake gaya wa ubangiji yake cewa fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim wanda duk ya bi ni to wannan nawa ne wanda kuma ya saba min to ubangiji kai mai gafara ne kaga bai ce wanda ya saba min ubangiji kai kace kace da shi ba sai ya ce wanda ya saba min to kai mai gafara ne wato ka iya ka gafarta masa ka iya ka ji kansa ce to zuciyarka ta yi kama da ta zuciyar annabi ibrahim ta yi kama da zuciyar annabi isa alaihi annabi isa alaihi da yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah idan har ka azabtar da su to bayan ka ne kana da dama kai abin da ka so da su kuma ka gafarta musu to da ban kai gagara ba dau ne ko mai hikima saboda kaga anan bai ce kawai a azabtar da su ba annabi ya ce to abubakar zuciyarka ta yi kama da zuciyar annabawan waɗannan guda biyu kai kuma sai na umar zuciyarka ta yi kama da zuciyar annabi nuh ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibada wala yalidu